وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi yau darasi na goma ko a cikin karatun bidayatul mujtahid na tara ok eh shi da yake ana shi da yake mun yi ya kamata mu cike masa fashi ba mu dawo mu hada shi da dan uwansa zamanto goma goma a tartibu afalil wudu ko na'am al-mas'alatul hadiyata ashar min ash-shurut yawa kafin mu kaita akwai mas'ala wanda muka zoron nan muka tattauna ta shine tad'idut tahara shin cewa sarki yana yana ana tsintsin kashi ko ka dole sai dai kamilan har aka kawo matsalar mutumin da yana cikin alwala sai ya hadas to zai ci gaba da alwalarsa kawai ko ka dole zai faro ta ya ci gaba da alwalarsa binan akan cewar alwala ba ta cika sai dai kamilan ba za a ce alwala ta warware ba sai idan mutum ya yi kamilan alwala ba ta rataya da kowane gaba ma'ana ba ka cewa wannan gabar in ka wanke ta to ta samu tsarkinta ba za ka samu tsarkinta ba sai ka gama alwala gaba ki da so da haka idan kana cikin alwala sai alwala ka ta karye kawai sai ka ci gaba a bisa wannan kaulin kenan ko ko kuma tana ta jizi'a kowace gaba ana wanke ta yanda idan alwalar ta kare sai ka koma ka sake wanke wayannan gabobin to matsala ce akwai qawaidul fiqhiyya na ibn matabar imam malik na wan sharisi idahul masalik naga sun yi ishara ga wannan alqaidatu sabi'ata ashar idan an samu littafin a shehi google ya to ya bamu shikenan sai a yi taimakanta amma kafin kafin ya samu bismillah mu ji gaba wato qawaidul fiqhiyya suna da muhimmanci kwarai da gaske eh suna da muhimmanci kwarai da gaske idan Allah ya sa mun yi nisa a usul za mu samu matani na qawaidul fiqhiyya ko shi na idahu salik na wan sharisi na malikiya ko al minhaj na ibn na al manjuri sai mu sashi mu yi na idan amma yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda yana taimaka ma mutum wajen fatawa domin zai tattara maka musamman yanzu kun san san zamanin nan baka raba shi da sanyin kiyasi eh saboda sabon yana jin ai ya jima an ce a kaset karatu tunda an ce a kaset an faɗa ko kuma tunda a karatu an ce kaza to haka ma kaza ne eh ba har dabi'ar zamanin ce dabi'ar zamanin ce saboda yawan abubuwa da suke sauka sababbi da kuma kan cewa mutum an riga an saba ma kokolin yanzu din da da abin nan ba da dakushewa ba da shi ma dai ya rinka kokarinsa to saboda haka kagan ana so a gina abin akan kyakkyawan asasi to sai mutum ya san ka'idar da akanta zai yi ya zai gina to su fa'idan qawaidul fiqhiyya in ka san ka'ida za ta tattara maka abubuwa masu yawa karkashin abu daya wanda in ka san shi shikenan sai ke ta yin kiyasi akan su ko mun ga wannan wajen malamanmu malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muqtari Shinkiti Allah ya kara masa lafiya da ilimi da albarka a rayuwa yanda yake amfani da wato tamakkunin sa a qawaidul fiqhiyya shine yake taimaka masa wajen tarjihi zaka ga in ya tashi tarjihin magana zaka nutsu da abin da ya saboda sanin sa da yake da shi ne zurfi da kiyayewarsa ga wa'annan qawaidul fiqhiyya da mun fara yin karatun a a abuja sau ɗaya ina zuwa da wata muna yi da limaman abuja muna karanta al'ashbah wannan ba'ir na imamu suyuti to shi amma shi a furu'in shafi'iyya ne na'am? ok na sako wanda muka fara da mu fara to daga mu dai zamu zo mi na malikiya daga bayan insha Allah Allah ya sa muka yi nisa a usul din na mu karanta mu sai mu to mu fara da ita bidaya mu karanta kafin a samu mana wannan idahu salik din na'am malam yace al-mas'alatul hadiyatu ashara mas'ala ta goma sha daya min shuru daga cikin sharuɗai na wannan ibada ikhtalafu fi wujubi tartibi af'al alwudu'i ala nasq alaya malamai sun yi sabani kan wajabcin tartibin ayyukan alwala a jerin gwanan yadda aya ta zo annasak shine jerin gwano yadda aka jera su a cikin al'ayar ai kun ga ayar ta ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ko a wanke fuska sannan hannuwa sannan kai shafar kai sannan kafa ko to shin wajibi ne a tartibin alwala a bisa wannan ko ko ba wajibi bane to wannan matsala ce daga cikin masail din alwala wanda malamai sun saba saboda haka ita ita ce matsalar da zamu dauka yanzu domin bayan mun gama abubuwan da wuraren abubuwan da suke farle wajen wanke su to sai kuma muka zo abubuwan da suke da alaka da wajibai ne na alwala su ma amma ba su da alaka da abin da ake wankewa bal da amri wanda yake kharijin anil wudu na'am faqala qaumun huwa sunna wadansu malamai suka ce sunna ne alqaum anan yana nufin yani qaumun min ahli alilm suka ce sunna ne wannan shine hikayar almutaakhiruna min ashab malik malaman da suka zo daga baya daga wato almajiran mazhabar imam malik anil mazhab hikayar su kenan cewa wannan shine mazhaba wannan shi suka ce mazhabar malik sunna ne wannan ita ce hikayar mutaakhirun su ai almutaakhirun a mazhabar malik na'am wato haddin mutaakhirun da mutaqaddimun a matabar Malik ibn Abi Zaid wanda suka zo bayan ibn Abi Zaid mai risala sune mutaakhirun wanda suke kafin shi sune mutaqaddimun wannan shine haddin ya kamata ku san wannan a istilahin malikiya haddin mutaakhirun da mutaqaddimun a matabar Malik ibn Abi Zaid al-Qayrawani wanda ya rasu a shekara 397 mai risala mai risala shine farkon al-mutaakhir shine farkon al-mutaakhir to wanda suka ce sunna ne kuma wannan shine ma a cikin Khalil ko shine a cikin a cikin Lawali a cikin sunonin alwala yasa yasa tartib bainal fara'id at-tartibu bainal ko a cikin ahlari ma abin da yake kenan ko daga cikin sunonin alwala tartibu bainal fara'idha to wani ita ce riwayar musriyin al-misriyin malaman misra su ne wato malaman misra daga cikin asab malik ita ce riwayar su daga malik suwaye musriyun al-musriyun min ashab malik suwaye ashab ibn al-qasim shi ne ma gaja gaba waye na uku ibn wahab al-musri waɗannan su ne al-musri wanda ita ce hikayar su suka ce sunna ce tartib bainal fara'id na'am wa bihi qala abu hanifa shine mazhabarsa shine a haka yake a cikin littafin abu hanafiya wa sauri sufyan sufyan ibn sa'id al-sauri wa daud daud ibn ali al-zahiri kuma an ruwaito wannan an Uthman ibn Mas'ud an ruwaito wannan riga a cewa sunna ne an ruwaito daga Uthman da ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa qala qaumun wadansu malamai suka ce huwa fariba farilla ce haka Imam Shafi'i ya fada wa Ahmad fi riwaya a wata riwaya wa Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam kuma ruwaya an Uthman ibn Abbas saboda haka Uthman yana da riwaya biyu kuma wannan ita ce riwayar Ali ibn Ziyad daga Malik min ashab Malik akwai Ali ibn Ziyad yana daga cikin ajilla manyan malaman matabar Malik sai dai shi saboda bai ruwaito mu dawwana ba ibn qasim ya fi shi amma yana daga cikin waɗanda Malik yake girmama su kwarai saboda fikihunsa to ita ce riwayar ali ibn ziyad cewa farilla ce duk wannan fa fi tartibil mafrud ma al mafrud wajen tartibin farilla da farilla ba wai dukkan ayyukan alwalan ba shi yasa suke cewa wa tartibu baina fara'idha tartibi tsakanin farillan alwala din tunda akwai kuma sunnoni to su ma kansu menene matsayin tartib tsakanin su amma tartibin ayyuka waɗanda suke na farilla na alwala tare da ayyuka waɗanda suke na sunna wato kamar tartibi tsakanin a abin nan tsakanin shafa tsakanin madmada da wanke fuska ko tartibi tsakanin shafan kai da shafan kunnuwa to wannan mustahab ne huwa inda malik mustahab to wannan mustahabi ne a wajen malik abu hanifa kuma yace sunna ne taban a wajen malik shi yana bambancewa tsakanin almustahab da sunna ko to me bambanci a wajen malik tsakanin sunna da mustahab ya bayyana ahsan mustahabba ya kwadaitar رغيمة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي أو دام فعله بوصف النفل والنفل من هذا الأخير أخيلي نعم to da yake dama kun san wannan littafin ya ce masa bidayatul mujtahid farkon malami ne ijtihadi to farkon abin da malami ne ijtihadi zai yi idan ya gama ganganun malamai sai ya nemi ya san to me yasa suka saba domin wannan me fa'idar sanin sababul khilaf tarjih domin kai tarjih da haka ne in ka san sababul khilaf da haka ne zaka yi tarjih na'am dalilin ikhtilafin nan nasu shay'an abubuwa guda biyu ne na farkon su shine al-ishtiraq alladhi fi waw al-af ishtirakin dake cikin waw na afafi domin a cikin ayar kaga duk sun zo ne da waw ya idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum duk da waw to ita waw a wadda inta a lugan aka aje waw a wajen larabawa menene a a a menene take hukuntawa to akwai ishtirak a cikin waw wato tana da ma'ana sama da guda daya wanda sun yi sun yi tarayya a cikin ma'anarta babu ha ala bab domin ita waw akan yi tartib wato akan atsafin abubuwa waɗanda suke an rattaba su ɗaya bayan ɗaya za ana yin abafi tare da tarcibi a cikin waw kuma za a iya abafi da ita ba tare da tarcibi ba za ka iya cewa a ja'a muhammad wa ahmad wa wa ali wa abubakar haka da kana nufin sun zo wannan da wannan da wannan a bisa wannan tartibin wa za ka iya faɗa ba tare da tartibi ba wannan zahiri ne a bisa istiqra'in zancen larabawa al-istiqra shine tatabbul juz'iyat ka bibi wato aka bi dukkan maganganun larabawa sai aka ga wawu tana da wannan ma'anar guda biyu la don haka malaman na hausa suka kasu kashi biyu a kan wawo inda duwane rigima fa a kan wawo ne to malaman na hau na basra suka yi magana a kan wawo ga abinda suka ce a kan wawo nasakan wala tartiba ba ta hukunta nasaki jerin gwano wala tartibi wala tartibi ɗaya bayan ɗaya in ka ce ja a muhammad wa ahmad wa ali wa uthman za iya wannan ba ta nuna kan cewa a wannan jerin suka zo ba ta nuna kan cewa daga wannan sai wannan sai wannan wannan shine abinda abinda ya ibn malik yace ne akan wau eh mana hamza me ibn malik yace akan wau na daɗe rabona da na daɗe rabona ni ma da alfiya ba wanda yake da ba wanda yake da irin ai yawanci tulabul ilm a cikin aljihun su akwai mutun mutun akwai ɗan mutun ilmiya da ake sa a aljihu ana faɗan abu sai ka sai ka bude sai ka sai kawo amma yanzu kun ga duk mun koma kwamfuta yanzu ba ka yanzu dole sai mun koma yan koma kwamfuta amma da a cikin aljihu ake yawo da su kamar yadda ake yawo da dan qur'ani a cikin aljihu da haka ake yawo da mutum majmu'ul mutum yawa kawo mu gani wane ne wane mai unguwa ne mai unguwa ne yake da na'am to ana neman to sanar sanar mana
Salamu alaikum. Ana neman
fa hatta a maukafi ka sidqin wa wafa kaga yace bi mutlaqil bi mutlaqil afu fa al afu mutlaqan bi wawin thumma ba shi yasa yace kuma fatib bi wawin sabiqan aw lahiqa fil hukmi aw musahiban muwafiqa fa'atif bi wawin sabiqan aw lahiqa ka gani wanda yake nuna bata bata iktiza'in tartib fil hukmi aw musahiban muwafiqa shi wal fa'u lit tartibi bi ittisali wa thumma lit tartibi bi infisali to kaga ya bayyana wanda take bi tartib wal fa'u bi tartibi bi ittisali wa thumma lit tartibi bi infisali amma ita waw sai yace akanta yace fatif bi wawin sabiqan aw lahiqa da ita zaka iya yin wanda yake ya riga ka sanya shi shine ya biyo baya aw lahiqa wanda yake zo daga baya ka sanya shi anan aw musahiban fil hukmi aw musahiban muwafiqa wanda suke a cikin hukunci ko kuma wanda yake ma musahib tare da shi saboda haka alwaw la tattabi tartib na'am a wajen wannan fa a wajen wa kenan a wajen yan basra al-basriyun kun san ibn malik ya tafi akan mataban ahlul basra ne shine matabar sibawai na'am wa inna ma taqtadi al-jam'a faqat ita waw tana tana hukunta jam'i ne kawai wani da wani kawai ko abu da daya wato wannan da wannan wa qala al-kufiyuna malaman kufa suka ce wawu tana hukunta jerantawa wattartib da tartib wato tana tana hukunta jerin gwano da kuma jerantawa tartib wanda yake ganin wawu dinnan a cikin ayar qur'ani a cikin ayar alwala tana hukunta tartibi sai ce to tartibi wajibi ne wanda kuma yake ganin bata hukunta tartibi to sai ya ce tartibi ba wajibi ba ne wannan taba'an wannan taba'an tafsitin matsalar ne amma in banda haka akwai abin ya fi haka abin ya fi haka saboda a su hanafiya daga cikin hujjar da suka kawo suka ce wawo kawai ya nuna za a hada wa'annan abubuwan mutlak ne idan mutum ya yi alwala ya wanke waɗannan da Allah ya ce a hada su a wanke ko da tartibi ko babu tartibi ya yi abin da aya ta ce saboda mutlak ne haka aka sake shi ba kaidi to in ka zo ka kayyade ka ce sai ya yi shi bi tartib to kana bukatar dalili ko ba ka ba kana bukatar dalili domin hamlul mutlaq alal muqayyad sai da dalili abinda Allah ya sake shi babu kaidi kai ka zo ka ce zaka kayyade to sai ka kawo dalili to sai suka ce babu dalili babu dalili eh hanafiya suka ce babu dalili mujarradin fi'ili bai nuna dalili ba fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa wannan mustahabbi ne amma ba taqyidi ne ba to su kuma shafi'iya da yake wannan khilaf ne tsakanin jumhur da shafi'iya shafi'iya sune suka shahara da cewa wajibi ne ba wai kawai sun ce su suna mazhabar yan kufa bane ko kadan ba shine dalilin su ba kaga zaka dauka kan cewa kenan su hanafiya suna mazhabar yan basra ko to su kuma shafi'iya suna matabar 'yan kufa da za su ce wawo tattali tartib don haka kenan tartibi wajibi ne to shafi'iya ba a matabar 'yan kufa suke ba saboda wajen sababul khilaf din akwai nazar qarina suka yi amfani da ita suka ce haka ne suna matabar wawo ba ta hukunta tartibi ba sai an jeranta ba amma a cikin ayar akwai qarina da take nuna kan cewa ana nufin ai tartibi shine an kutsa shafa tsakanin wanki guda biyu wanda inda tartibi kawai ake so a yi inda kawai mutlaqin jam'i ne sai a ce faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum ila alka'bayn kaga an faɗi dukkan wanka kenan sai a ce wamsahu bi ru'usikum ko ba haka ba kaga an hada su wanki wanki an hada su tare to amma aka kusa shafar kai tsakanin abu da ake wankewa guda biyu wanda har yasa aka ta sabanin takdiri wajen wa arjulakum ila alka'bayn me ake nufi wamsahu ake nufi ko ka wagsilu arjulakum kutsa wannan da aka yi inda ba dan da tartibi ba da ba a faɗa ba saboda aka suka ce wannan ya nuna akwai tarti wannan ayar tana nuni a cikin ayar cewa tartibi dole ne bainal ghaslain eh shine yasa suka ce tartibi wajibi ne saboda kaga kenan sababul khilaf a mayar da shi kamar yadda ibn rushd ya faɗa sabani akan waw hal tattabi tartib ko la ba shi bane saboda shafi'iya za su iya cewa mu mun yadda alwaw la tattabi tartib muna tare da to amma anan akwai tartibi ba daga waw ba daga wata ƙarina ita ce an kutsa almashu bainal ghaslatayn to suna da kuma wani dalili suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa inna safa wal marwata min sha'airillah ko inna safa wal marwata min sha'airillah tunda wawu la tattabi tartib ka fara daga marwa ka je safa ko ka fara daga safa ka je marwa in ka fara daga safa ka je marwa kace fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ce eh wannan mustahabbi ne ba dole bane amma haka suke haka kuke cewa ku hanafiya da kuke cewa sunna ce kun ce dole a fara da safa me yasa anan ba ku ce wawu la wawu la tattabi tartib ba kuma suka karfafa wannan da cewa ai mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajen as-safa wal marwa abda'u bima bada Allahu bi zan fara da abinda Allah ya fara saboda haka wannan ba tartibi yake nuna ba eh lokacin da muka karanta da malaminmu ne Allah ya kara masa lafiya Sheikh Muhammadul Muhtar shi ya kawo mana wa'annan fawaid din ga sunan Allah ya sa Allah ya sa idan bai ha'ince ni ba yanzu na rubuta ɗan gwara-gwara barista da kuma suka ce annal fasla wa kadhalika wad'ul ab'ad bayna al-aqrabaini يعلل بأنه مفيد للترتيب وهو وهو أن وهو مبني على أن في اللغة تؤمنين الأبعد بين الأقربين وضع الأبعد بين الأقربين نعم ايه da aka saka shafa a tsakanin su wai kuka bada ta hannun wannan farko ne wannan wato to wanne ne aba'ad din shafan kai ya fi nisa da shi ne aba'ad amma ni sai naga kan cewa kai bai fi kusa da hannu ba bisa ko kai suke nufi na'am a wajen su dai a cikin wayannan guda hudun ne duk magana a cikin guda hudun ne ai na'am
shi ne sanya hannaye tsakanin kai da fuska tsakanin kai da fuska a san sanya hannu tsakanin kai da fuska inda tartibi ake yi sai a ce daga ka wanke fuska to ka shafa kai amma sai aka ce kai ka wanke hannu tukuna sannan ka shafa kai sai da aka faɗi shafa wanke hannu sannan aka kawo shafa kai kaga an kawo wanda abin da yake abadu tsakanin abubuwa guda biyu da suke akrab to ba zai yi ai haka ba sai da hikima mecece hikimar suka ce tartib kan ya dan dauka ko madibu yace kai ya dan dauka to na'am asani mu shiga asababu tsani na'am wa amma wa sababu tsani sababi na biyu na saɓaninsu ikhtilafuhum fi af'alihi alaihi salatu wassalam saɓaninsa akan ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam ana ɗaukan su akan wajabci ne ko ko akan annadbi wato a akan cewa mandub ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani yana nufin yana nuna wajabci ne cewa dole ayi haka dole kai ma mutum kai ko ko yana nuna mustahabbi ne alfi'il fi'ilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to wanda duk ka dauka shine zai tasiri akan wannan matsalar in ka ce dole ne to ka ce sai ka ce kenan tartibi ya zama dole in ka ce ba dole bane sai ka ce ba sai ka ce mustahabbi to amma fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka dauke mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu kace yana da kyau ne kai eh ba duka ba akwai tafsil ahsant na'am to faman hamalaha ala alwujub wanda ya dauki wanda yace waɗannan ayyuka wanda yace ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam ana daukan su akan wajibci sai yace to wajibi ne ayi tartibi tsakanin ayyukan alwala lam yurwa anhu domin ba a ruwaito da gare shi ba alaihi salatu wassalam cewa yayi alwala da dai illa murattaban face a jere face da jerantawa am wa man hamalaha ala wannan maganar akwai akwai abin nan akwai akwai hadisin akwai hadisin ibnu abbas أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه وغسل رجليه ثم مسح على رأسه akwai tartibi ko ba tartibi ko tawadda fa ghasala wajhahu wa yadayhi wa ghasala rijlayhi thumma masaha ala ra'si babu tartibi amma wa huwa hadithun da'if eh wa hadithun da'if na'am wanda ya dauki ayar akan annadbi wanda ya dauki ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam akan mandubai sai ya ce tartibi sunna ne sai ya ce at-tartib sunna wanda kuma ya bambance tsakanin al-masnuni wal mafrud tsakanin abin da yake na sunna da farilla min al'afali daga ayyukan alwala sai ya ce tartibi wajibi to ya kamata ya kasance a cikin ayyuka na wajibi wanda kuma bai bambance ba sai ya ce a shurutul wajiba sharɗe wanda suke wajibai za ta iya zamantowa a cikin ayyuka waɗanda suke ba wajibai ba duk da yake wajiba ne amma ayyukan da ba wajibai ma za su iya zamantowa wannan shine sababul khilaf na biyu sabani wato abubuwan da suka zo na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam domin duk riwayoyin hadisan sun zo ne bi tartib wajen ayyukan alwala yanda aya yanda suka zo a cikin aya daga sababul khilaf wanda bai fada ba wanda malamin Sheikh Muhammad al-Muktar ya fada yace qiyasul wudu'i alal ghusl bijami kauni kulli wahidin minhuma taharatul hadath suka ce ayi kiyasin alwala akan wanka saboda kowanne daga cikin su taharatul hadath ne sarki ne na alhadath kuma a cikin wanka babu tartibi a ba sai tartibi su kan shafi'a sun ce ba sai tartibi wajibi bane in mutum ya wanka babu tartibi wankansa yayi bai kuma bar farilla ba to sannan na biyu na uku kuma daga cikin abin nan ɗinsu sababul khilaf daga cikin hujjan da suka ce babu tartibi ba wajibi bane suka ce tartibi bainal mutamathilain la yajib fa kayfa bil mutakhalifain dole ne kai tartibi tsakanin hannun dama da hannun hagu zaka iya wanke hannun hagu sannan ka wanke hannun dama a alwala in kai haka ka bar farilla ko ka bar sunna ne sai sai ka bar sunna ne baka bar farilla ba to haka ma to ballantana kuma tsakanin gabbai waɗanda suke daban na hudu sun ce taharar wanda ya fada wanda ya je ya nitse wanda ya je ya yi dake ya nitse cikin ruwa hmm? hmm? a tsarkinsa ya yi ko bai yi ba mutum ya fada cikin ruwa ya tsalle ya yi dake ya fada cikin swimming pool zai yi wanka ta yana da janaba a jikinsa yanzu zai ya fito ya yi ko bai yi ba wankansa ya yi ko bai yi ba to yana za ka yi magana tartibi a nan ina za ka yi magana tartibi a nan suka ce to duk babu tartibi na'am ta aya ta malikiya da suka ce sai an cuccuda a nan ba su ce ayi ba don ibn qasim ya ce mutumin da ya alwala bai wanke kafa ba sai ya je bakin teku sai ya sa kafarsa a ciki ya mummotsa ta shikenan sai ya je ya sallarsa alwalarsa ta yi kaga ya bar dalko din nasa ya bar cuccudawa na'am to amma sai ilin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ai ya nuna ko wajen wanka ko ba haka ba fa bada bi ra'sihi haka haka yazo an ya fara da kansa kafin sauran gaban amma kuma gashi an ce idan mutum yayi ba tare da tartibi ba alwalar tayi saboda haka tartibi ba wajibi bane sunna ne wanda ke shine matlubin alhanafiya to me za ku rinjayar kun je ji dalilan shafi'iyya kun ji dalilan shafi'iyya abda'u bima bada Allahu bihi idan mutum ya saba akan wannan eh na shafi'a dalilan su yafi karfi dalilan shafi'a yafi karfi da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwalaman kusan ba ba ruwaito shi yayi alwalaman kusan ba eh da tartibi yake sau da wannan a ai shi bai zo ya kawo maka ya maka tarjihi ba shi ya zo ya nuna maka ne kai kai tarji ya zo ya gaya maka ne ka san macirar kowane malami sannan sai kai tarji ba da lokacin da muka karanta malamin bai yi tarjihi ba sai dai kawai ya yi ma shi ibn rushid al-istidrak abin nan sahibul ishraf me ya ce al-israf ala madahib ahli al-ilm ka sa kai kai abin nan sako na'am mu ci gaba mu je al-mas'alatu al-mas'alatu thaniyata ashar mas'ala ta goma sha biyu mina shirur daga sharuɗan wannan ibada ikhtalafu fil muwalat sun yi sabani akan muwalati wato shine a wato yin alwala a lokaci daya wato mutaba a bibiyar ayyukan alwala tare da juna ayi su lokaci daya ya kuke fasara mawalati jibin jirkintawa jibintawa gaggautawa gaggautawa lokacin da makaranta a halari eh shine alfauru ba shine alfauru eh muwalatu to in dai aka in aka wannan wannan kuma yadda shi kuma yadda shi ainihin Hausar wilaya domin almuwala shine jibintawa jibinta al'amari da ma za ta kawo iskali sai ya dauka kamar wato ka jibintawa ta dangantawa ta dangantaka ni ban taba jin ma ana cewa muwala ta jibintawa ba sai yanzu da kuka faɗa a jerantawa tartib ne ko wannan gaggautawa shine gaggautawa ne haka suke cewa alfawru to ai shine almuwalat na'am na'am abin da ake nufi da almuwala shine ayi wato kada a samu fasila yankewa tsakanin aikin alwar da wani aikin shine gaggautawa din kenan ayi shi a lokaci daya alfawr shine alfawr shine fawru shine alfawr ba mm wal fawr huwa al muwalat kwarai da gaske eh mhm na'am na'am fa sun yi sabani a cikin muwalati a ayyukan alwala fa dhahaba malikun ila anna ma'anar dai almuwala shine an yaf'ala alwudu'a kullahu fi fawrin wahidin min ghairi tafriqin mutafahish ayi alwalar a wato yayi guda lokaci guda ba tare da bambancewar da yake ya tsananta ba ya yawaita ba amma at-tafriq al-yasir wannan la yafsidul wudu amdan aw sahwan dan abun da yake yasir wannan an ce ma la yahtalifu al madhhab fi dalik amma idan kana tafriq mutafahishan to wannan shine yake da shine mas'alar take akan wannan idan ya zama to bambanci tsakanin wannan abun wanke kamar alal misali ka fara alwala ka wanke hannunka shikenan aka kira maka shikenan ka ji kir an bugo maka waya inda waya da take masifa sai ka zaro kana gani kai ai wannan call din sai kai sai ka tafi ka je kai magana kai magana kai magana sai ka dawo ai na ma nake ai wanke hannu ne shikenan sai ka ci gaba da alwalarka to za a yi haka ko ba za a yi haka ba a cikin alwala in kai haka an yanke muwalat ko ba a yanke muwalat ba yanke muwalat kam an yanke to yankewar muwalat din nan yayi tasiri akan ingancin alwala ko bai tasiri ba to ita ce mas'alar mu فذهب مالك امام مالك يتفي الى ان الموالاه موالاه فرض سيجي الموالاه فرض مع الذكر ومع القدره ومع القدره تارد تناوا da iko saqitatun ma annisiyan tana faduwa tare da mantuwa ومع الذكر عند العذر da kuma tunawa inda al'uzur yayin uzuri matsawar tafawutin bai zama matsawar wato bamban wato a fasilar gabar da aka samu bai zamanto ya munana ba wannan riwaya kenan ita ce abin nan riwayar ita ce riwayar ibn wahab a afwan ita ce riwayar ibn al-qasim mai bambancewa tsakanin al'amdu wal khata ibn wahab shi ya tafi akan cewa mutlaqan dole ne hatta hatta ko da mantuwa ma idan mutum bai yi wannan muwalat din ba ya bar farilla daga cikin farillan alwala da kuma kauli na uku shine na ibn abdul hakam da yace gabaki ɗaya ma babu komai almuwalat ba farilla bace idan ba kai ba babu komai alwalarka ta yi amma abin da yake shine al-mazhab shine riwayar ibn al-qasim tafriqi tsakanin al-amdu was-sahu shine wanda ya kawo nan wajen na az-zikri wal-qudra kaga ma az-zikri wal-qudra kaga shine amdan kenan to ma az-zikri wal-qudra amdan kenan farilla ce da gangan mutum bai wato bai halatta idan mutum ya bar gaggauta ayyukan alwala da gangan to ya bar farilla نعم الشافعي da Abu Hanifa rahmatullah Allah ya ji kansu suka tafi akan cewa cewa yin gaggautawa ba ta daga gaggautawa ba ta daga cikin wajiban alwala to dalilin wannan ya dai dawo da mu akan wau ishtiraki
domin wawo akan yi atufin abubuwa masu bibiyan juna waɗanda suke ɗaya yana haɗuwa da ɗaya sashi da sashi kuma akan yi atufin abubuwa waɗanda suke nesa tsakaninsu da juna sashinsu yana nesa da sashi waɗansu malamai sun kafa hujja da cewa muwalati tana faduwa ba dole bace saboda da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance yana yin alwala a yana yin alwala a farkon wankansa ya jinkirta wanke kafafunsa har sai ya gama wanka ko hadisin maimuna cewa ya alwala sai ya jinkirta wanke kafa sai ya koma ya wanke kansa ya yi wanka ga baki daya sannan kuma sai ya zo ya wanke kafa to kaga wannan suka ce ba a samu muwalat ba tunda an samu abin jinkiri tsakanin to wannan al-ishtirak ya ce wannan shine akwai mahallin ijma'i a cikin wannan mas'alar a taban wannan na farko tukuna akwai mahallin ijma'i a cikin wannan mas'alar shine fasili dan bambanci na dan lokaci kankani bil ijma wannan ba shi da tasiri babu komai a kansa to menene dabitul yusr dabitul yusr din shine an yanshifa al'udu qabla wato an yanshifa al'udu shine gaba ta gaba ta bushe kafin a dora wani kafin a dora ci gaba to amma wannan hatta ma wanda suke batawar ba shi suka ce cewa idan gaba ta bushe kafin ka kawo wata gabar to sai ka sake komawa ga wannan gabar ka wanke ta waɗansu suka ce a wannan za a mai da shi zuwa ga al'ada ne wanda yake haza aula akwai abin da yake a cikin al'ada kamar abin nan kana cikin alwala ka gyaro zai je faɗi ka je ka ɗauke shi ka dawo ka ci gaba da alwalarka kaga wannan yasir amma kana cikin alwala an bugo maka waya ka je ka gama hirarka bayan kun gama magana sai ka tuno ma kan cewa akwai wani abu da ka manta sai ka sake buga masa kuka sake ci kuka sannan ka dawo ka ci gaba da alwalarka ka san wannan ya fi karfin yasir ko bisa al'ada bisa al'ada to to sai dai waɗansu yawanci abin da ya sa malamai wani lokaci ba sa barin abu ya zuwa ga hukuncin al'ada saboda san rai saboda mutane kada su je su rinka hukunci da san ransu to shi yasa sai su kawo babi ɗi to ga shine suka kawo babi ɗi akan wannan da cewa shine bushewar gaba bushewar gaba kamar alal misali ka wanke fuskarka kafin ka wanke hasu hannu wani abu ya zo ya ɗauke maka hankali ka shagalta da shi to idan dai ruwan bai riga ya bushe daga fuskarka ba to almuwalat ba ta yanke ba sai kawai ka ci gaba in ka har fuskarka ta bushe to almuwalat ta yanke dole sai ka koma ka sake alwala don haka kun ga mahallin sabanin na malamai a cikin jinkirin da yake ya fice wannan haddin yasir nan da ake magana ne amma a wajen al-yasir wannan mahallin ijma'i ne ba sannan abu na biyu ba mu ambaci mazhabar Ahmad ba a wannan malam bai ambaci mazhabar Ahmad ba in ko kula yawanci yakan ba ko shi yake ambatan mazhabar Imam Ahmad ba saboda yawanci ba san mazhabar sa ba wajen malaman da Imam Ahmad yana da riwaya biyu al-wujub da adamul wujub adamul wujub a a a al-madhhab shine al-wujub yana tare da malik shine mashhurul madhhab cewa wajibi ne watabar imam ahmad mashhurul madhhab al-wujub daga cikin abin da yake nuni akan adamul daga cikin abin da yake nuni akan adamul wujub asarin abdullahi dan umar a cikin muwaffa yayi alwala ya jinkirta masu alal khuffain har sai bayan gabobin alwalarsa sun bushe sannan ya shafa alal khuffain ya sallar jana'iza ko akwai wannan asar din to kun ga ba a samu muwalat ba tunda da ya alwalar ya wanke gabobinsa bai shafa hukunsa ba sau da haka bai wanke kafa ba ne bai cika alwalar ba sai tukuna har daga baya bayan ma gabobin sun bushe sannan ya shafa to wannan dalili ne akan cewa almuwalat ba wajibi ba ne a wajen ibnu umar kenan to da me wannan haka ne sababul khilaf kamar yadda ya faɗa na cewa al-ishtirak alladhi fil waw shine hal huwa sababul khilaf na'am duk ɗaya ne shi yasa aka yi raddi da wani aka ce wani hadisin babu hujja a cikinsa domin alwalar ta shiga cikin wankan alwalar ta shiga cikin wankan tahara ce guda ɗaya saboda aka hujja da wannan hadisin bai inganta ba shi yasa ma ai kaga gashi ni ma akwai akwai lokacin da muke karantawa gashi nan wayujabu anhu bi annahu kana fi tahara la yahsul wala yahsul bit ta'khir nushuful a'dha sannan abu na biyu ma kenan ta'khir din yasir ne ba zai kai har a samu bushewar gabobi ba na'am na'am da kake nufi abinda na ke shi kamar ainihin jikinta wani aiki misali har ya kasance da ya yi gabar ta kashe kamar kira akwai alama tsakanin oho wannan matsalar mu ta kan cewa ana samun tabi'i da tsahara ko rashin tabi'i ta so ka shigo da ita cikin nan wajen ai wannan ba ana magana akan tsarki da rashin tsarki bane ana magana akan okay to wato idan aka ce almuwalat ba dole bace eh saboda haka tunda an riga an tsarkake wannan gabarin aka tashi kawai sai a gina a karasa sauran ba ko amma aka ce tare take to da in wannan ta bushe to ai bushewa ba karyewar ta bace har ma a bisa kauli da kan cewar akwai tabi'i din bushewar bai nuna kan cewar waccan wanda aka ga yi ta warware ba tunda ba ba a samu hadas ba bari mu ga yawanci irin waɗannan kun yawa ka samu na'am yana tare da yana tare baya tare da shafi me ya ce tukuna karanto mana abin da ya ce a cikin matsalar
ƙarshe dai ga dai turji na sa'a
wa amma taqdim a a ai ka zo cikin jamara ramiyul jimar ne a cikin ta ne sai shigo da misalai ne ya shigo da shi a ciki a cikin ita wannan matsala وقد اجمع اهل العلم على ان من بدا باليسرى على اليمنى انه لا اعاده عليه wannan ta koma matsalar tartib ita ce wanda muka faɗa cewa at-tartib wato bainal mutamathilain la yajib fa kayfa bit-tafsir bit-tartib bainal mukhtalifain eh a cikin ya shigo da ita matsala wannan
eh wannan matsalar tartib ce taqdimul aba'i ba'daha ala ba'd fil wudu' yau ga cina ita ce matsalar take gabaninta a tafriqil wudu'i wal ghusl ita ce matsalar muwalat din wacce wanda ka kawo ta tartib ce suna suna ishtibahi masail din suna kama da juna ka gane tartib shine tsakanin gaba da gaba muwalat kuwa kayi ayyukan alwalan kada ta firikun su da wani aiki daban ba na alwala ba yauwa da kuma kai shafar kai a sannan ka wanke kafa ba ka shafar kai sannan ka koma ka wanke fuska ba tartibi kenan tartib bayan af'alil wudu ita kuma wannan almuwala shine at-tartib wato wato fawriyatu a'malil wudu kada ka farraka ayyukan alwala da wani abu daban da ba aikin alwala ba ka gani kamar da muke ta muke ta kawowa ka fara alwala a bugo maka waya ka je kai waya ka gama maganganun ka sannan ka lokaci zaka ci gaba da alwala eh ai duk akan tartib ce akan matsalar tartib ce ta farko ce wacce ka gani ka gane bambanci tsakanin biyu suna kama da juna تفريق الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل فقال الطائفة لا يجوز حتى لا يجوز ذلك حتى يتبع بعض حتى يتبع حتى يتبع بعضه بعضا روينا عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا يصلي وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر فأمره أن يعيد الوضوء يوا wannan shine shine shine dalilin mu'alat kun gane wannan asar din fa amarahu an yu'ida alwudu'a was-sala yayi alwala bai wanke lum'a ba kaga idan da muwalat ba dole bace sai ce je wanke kawai ya ci gaba da alwala ko ba haka ba tunda har ya zo ya yi waɗansu abubuwan amma ga lam'a bai ba amma sai ce sake alwala inda muwalat ba dole bace da sai kawai ya ce ya wanke ya je ya sallar sa eh ya wanke iyanan amma malaka yake eh amma sama malikiya eh kuma ya tafiya cewa kamar ka ta binniya eh.
tunda ba ka baka a ai suna suna tafsir wajen wajen lam'a idan gabobin alwala ba su bushe ba ka wanke ta binniya ka sake sallah amma in sun bushe ka sake alwala shi tafsilin da suka wa kana qatada ta wal auza'i yaqulani idza taraka ghusla udwin min a'dha hatta jaffa al wudu a'ada al wudu wa kana rabi'a yaqulu tafriq al ghusl mimma yukrah wa innahu la yakunu ghuslan hatta yutbi'u ba'dahu hatta yatba'u ba'd hatta yatba'a ba'dahu ba'da وقال مالك من تعمد ذلك فإني أرى عليه أن يعيد الغسل وقال الليث بن سعد كذلك مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب وقد حكى ابن القاسم عنه أنه قال إن قام لأخذ الماء وكان قريبا بنى على وضوئه وإن تطاول ذلك وتباعد فأرى أن يعيد الوضوء من أوله هكذا أتكم مدونة وقال أحمد إذا جف وضوءه وضوءه يعيد وذكر حديث عمر وأجاز الطائفة تفريق تفريق الوضوء والغسل ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها شنو ابن الكيغام كده cikin muwatta وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسا وأباح ذلك النخعي في الغسل وكان الحسن والنخعي لا يريان بأسا للجنب أن يغسل رأسه ثم يؤخر غسل غسل جسده بعد ذلك وروي معنى ذلك عن سيد بن المسيب وطاووس وهذا على مذهب الثوري ومما رأى ذلك جائزا الشافعي وأصحاب الرأي قال أبو بكر وكذلك نقول لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل أعضاء فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه فرقها أو أتى بها نسقا متتابعا وليس مع من جعل حد ذلك الجفوف حجة وذلك يختلف في الشتاء والصيف تو menene rajihi da hukarin jayar bari mu ga ibnu qudama kun san yanzu muna fiqhul khilaf ne wayannan sune tafan fiqhul khilaf wanda kuma in kuna so dama masajir din fiqhul khilaf al-mughni da tafan ibn ibn al-munzir sai al-muhalla ta ibn hazm في مواضع ولهذا وهذا قول الأوزاعي وهذا قولي الشافعي قال القاضي ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة وهذا قول أبي حنيفة لظاهر الآية ولأن المأمور به غسل الأعضاء فكيفما حس فكيفما غسل جاز ولأنها إحدى الطهارتين فلم تجب الموالاة فيها كالغسل وقال مالك إن تأمد التفريق بطل وإلا فلا ولنا ما ذكرنا من رواية عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة ولو لم تجب الموالاة لأجزاءه غسل اللمعة ولأنها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاة كالصلاة والآية دلت على وجوب الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيته وفسر مجمله بفعله وأمره فإنه لم يتوضأ إلا متواليا وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء وغسل الجنابة بمنزلة غسل الأذو غسل أذو واحد بخلاف الوضوء سويا إيه إباح المسالك كو وين شريسي كاجيشي تو جيد to saboda haka wanne za ku rinjayar kun ga wajen rinjayarwar ibnu qudama ya rinjayar da wujub mazhabar malik ibn al-munzir ya rinjayar da mazhabar shafi'i adamul wujub yawa shine alhamdulillah ka kai mun ibooks barakallahu fika to nemo mana ka'ida ka'ida ta 17 wannan ya ce kun gani sun dawo yanzu addini ya koma yahudanci da a cikin kayan bani isra'il ake taimakon ka tashi kasuwa ka je neman littafi ko ka tashi ka tafi library neman littafi di yanzu gashi kana zaune a cikin ɗakin ka sai ka samu na'am saboda haka kun ga wanda me hujjar waɗanda suka rinjayar da wajabci wajabci muwalat na'am filin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa bai taba alwala ba sai mutawaliya ba taba ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya fassale da wani aiki daban ba illa abin da aka samu na wanka shi ko wanka a wannan alwalar ita tana cikin alwala tana cikin ibadar tana cikin taharar wanka saboda haka wannan ba za a iya kawo shi ba wani dalili kuma حديث عمر لمعة فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة نعم wanda kuma suka ce sunna ne mai hujjarsu wanda suka rinjayar da sunna aikin ibn umar amma aikin ibn umar aikin sahabi ne ko ba marfu'i ba ne sun kafa hujja da mutlakin aya sun ce abinda ake nema a cikin ayar nan a wanke waɗannan gaɓoɓi ko yaya aka yi yayi a ce an wajabta wani abu ƙari a kan wannan sai yana buƙatar dalili ba ka wani ƙauli ne fi ƙarfi na wajabci na wajabci domin ba haka kawai da gangan kawai suka faɗa ba akwai adilla waɗanda suka haɗu suka bayar da wannan to mu karasa matsalar ƙarshe a cikin wannan matsala ta goma sha biyu wa qad yadkhulul khilaf na'am sabani zai shiga taban hadisin da nake ambatarwa na Umar fa amaru an yu'idal wudu'a was-sala muslim ne ya ruwaito shi sau da aka kada ku ta cewa to ana ta faɗa to ya matsayin wannan hadisin yake ana ta kafa hujja da shi muslim ya ruwaito shi na muqad yadkhulu al-khilaf fi hadhihi al-mas'ala aidan daga cikin abin da zai shiga na sabani a wannan mas'ala sabani fi hamlil af'al kan dau a wani abu za a dauki ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa wajabci ne ko akan akan istihbab kun ga mun kawo wannan a cikin a cikin asal a cikin dalilin jumhur ko cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi bai taba alwala ba illa mutawaliya to kuma in muka dauki af'al ɗinsa alal wujub kaga dalili ne akan wajabci to amma shi maliku da ya ce wajibi ne ai ya bambance tsakanin al'amdu wan nisyan ya ce wajibi ne ma'a zikri wal qudra ghairu wajib ma'a nisyan ma'a al-jahli wan nisyan kenan to dalilin da yasa malik ya bambance shine li annan nasiya mai shi wanda yake mai mantuwa asali wato dalili a cikin shari'a a kansa cewa an masa amfuwa sai an samu dalili akan rashin afuwa a kansa rufi alƙalamu an arba shine asal liƙaulihi alaihi salatu wassalam saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ɗauke ma al'umma ta alkhata kuskure wani siyan da mantuwa wannan ya tabbata daga hadisan sahabbai masu yawa akwai ya zo daga hadithin ya zo daga hadisin ibn abbas in tazawazallahu li an ummati al-khata wan nisyan a cikin saha ibn hibban ya inganta wannan hadisin haka zalika yazo daga hadisin uqbah bin amir na'am wa kadhalika al-udhr a wata riwayar hadisin Aisha a riwayar Aisha da Ali ibn Abi Talib wa mastukrihu alayhi haka dalika al-uzri haka haka nan ma uzri yazharu min amri shari yana bayyana daga al'amarin ash-shari'u yana da yana da tasiri wajen kawo sauki a cikin ayyuka kamar yadda wato duwana yana kawo maka hujjar malik ne na bambancewa da yi tsakanin wanda ya da gangan da wanda ya yi bisa mantuwa a tunar matsala ce za mu tashi sabuwa sai ya zama wannan shine addarsul ashir ko insha Allah bari mu karanta wannan a matsalar nan wato ta na'am na'am to wannan matsalar ayo Allah a kullu udhun kullu udhuin dukkan gaba na alwala ghusila da aka wanke hal yartafi'u hadathuhu karinsa ya daukaka ya tsarkaka da wannan wankin aula ko ku bai tsarkaka ba sai an gama alwala ga baki daya an fahimta ita ce matsalar ko waye kawo ta ne sacin da ya wuce eh bai zo ba astaghfirullah ya sheikh in ba lakabi ka je kai masa ba na'am ya ce wannan tana cikin mafuru za mu duba ta afuru istashkala ibnu wa alaihi tafriqun niyyati ala al'adha akan ne zamu dauki mas'alar raba niyya akan kowace gaba da kuma lubsu ahadil khuffain da mas'alar da muka kawo ta sanya ɗaya daga cikin huffi guda biyu ka wanke ka wanke kafar dama sai ka sa mata huffi ka wanke kafar hagu ka sa mata huffi kaga muka ce kowane gaba yana wankuwa da kansa ana gama wankewa yayi tsarki kaga baka da mushkila ko ka sanya ka sanya a hufinka da tsarki amma in kuma muka ce ba haka ba to dole sai ka cire ta dama bayan ka wanki ta hagu sannan ka sake mai da ta dama to na farko dai sun yi istishkalin malamai sun yi istishkalin matsalar suka ce aslan ma bai kamata a kawo ta ba daga ciki a ibn rushd أن ذكر عن بعض أشياخه أنه كان ينكر القائدة التي بنى عليها خلاف خلاف المسألة ويقول لا أصل لها ابن عبد السلام شيكم يمسر ديتي لا معنى لإنكاره بعد نقل جماعة كثيرة المسائل الدالة عليه تو shi kuma ibn al-arabi yace wannan ɗan shafi'iyya ne suke faɗa wa ma hadha wa ma dhalika hunaka aslun fasid fa innahu yalzamu alayhi an yajuza massu al-mushaf liman ghasala wajhahu wa yadayhi wa huwa khilafu al-ijma' wa ajaba ibn arfa bi annahu la yalzam li'annana wa inna qul wa in qulna bi anna kull udwin yadhhuru bi infiradihi fa inna إنما نعرف ذلك بإكمال الوضوء فإتمام الوضوء كاشف بأن الوضوء قد طهر ولا يمس المصحف قبل تبيين الكاشف وقال بعض حباب تلامذته ولا يخفى عليك ما في الجواب من التكليف قال بعض حباب تلامذته ولا يخفى عليك ما في الجواب من التكلف ثم هو غير سديد فإن القائل بذلك يرى أن الأضوى بنفس الفراغ منه منه فإن القائل بذلك يرى أن الأضو بنفس الفراغ منه طاهر دون انتظار شيء ولذا أجروا عليه صحة تفريق النية على الأعضاء واحتجوا له بحديث إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه قالوا لأن الخروج الخطايا من العضو إنما يكون بعد طهارته في نفسه دون نظر إلى شيء ويلزم على ما ذكر أن لا يصدق أن الخطايا خرجت بغسل الوجه قال وأبين من جمانه من جوابه أن المشترط من مس المصحف طهارة الشخص لا طهارة العضو لقوله تعالى لا يمسه إلى المطهر فالأوضو قد, قد طهر بالفراغ منه ولا يمس المصحف حتى يطهر الشخص وبنحو هذا أجاب ابن عطية وشهاب الدين والله أعلم الثالث استبعد ابن عبد السلام القول بأن الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال وقال هذا يجب أن بقية الأعضاء لا حدث عليها حتى إنه يجوز للمحدث أن يمس, أن يمس المصحف بغير أعضاء الوضوء إذ الحدث وارتفاعه إنما يكون فيها وعنها وألزم عليه أيضا عدم تأثير الحدث في الطهارة إلا بعد الفراغ منها لأنه إذا لم تحصل الطهارة فلا معنى لنقضها فإذا فإذا من توضأ ثم بال بعد غسل الرجل اليمنى لم يلزمه غير غير غسل الرجل اليسرى وذلك شيء لا يقال به wato wannan shine suke ce ba wato ilzam wataran muna wataran wataran muna musu da mala abdullahab akan cewar idan mutum shi yana kan cewar ko ina kai sallah a cikin makka za ka samu wannan ladan sallah dubu dari sai yace mala abdullahi wato yanzu masallacin nan na kofar gidanka sallah a cikin sa yafi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai ce kaji magana yan dariƙa wato ilzam ne shine kamar wannan wato mutum kai mutum kana cikin alwala ka wanke kafar dama sai ka je kai bawali in ka dawo kai ka zo wanke kafar hagu ka je kai sallah shine shine shine mas'alar aiko to yace wala wala qa'ila bi mithli hada to shine wanda yake faɗa haka idan aka kawo masa wannan iradin sai ya rasa abin da zai ce to sai ce to wannan magana yan dari to kaga wannan ya nuna kan cewa mas'alar aslan ba a bar ma magana ba ce ba a bar magana ba ce alwala layu ta sauwar ta yi ta jazu layu ta sauwar ta zamanto a yanyanke in ma kana da alwala ka samu tsarki ko baka da shi ko ba za ka zamanto ka samu tsarki ba sai ka gama alwala tunda annab sallallahu alaihi wasallam cewa yi la yaqbalu Allahu salatu salata ahadikum idan ahdatha hatta ya tawabba har sai ya alwala domin shi ne zai zamanto ya yi tsarki shi alhadas ɗin nan kuwa shi hadas ɗin yana keɓantar gaba ne ba duk jiki yake samu ba to ba zai gushe ba sai an yi wanki da jiki saboda haka matsalar da wannan dan uwa ya kawo na kan cewa mutum yana cikin alwala sai alwalarsa ta kare sai ya koma ya sake alwala in ba haka ba sai mu kawo masa wannan in kai alwala ka wanke eh ya fara daga farko in kai alwala kawai in kai in ba haka ba sai mu ce maka to shikenan ka wanke kafar dama sai ka je kai fitsari sai ka zo kawai ka wanke kafar hagu ka tashi kai sallah na'am wa dhalika la shay'un la yuqalu bihi na'am to alhamdulillah jazakallahu khairan naji dadin soke mun wannan littafin da kai kufi na'am na'am ai shine asali shine shart a shart idan ka gama alwala ga baki daya na'am idan ka gama alwala ga baki domin ba zai ba za ka gama alwala ba in ka sanya shi kafin ka in ka kafa kafar dama la yi tasawar a ce kafar dama ta yi sarki kafar hagu ba ta yi sarki ba shi ya shi ne na'am bai yi eh ya sha bambanci ba shi da alaka wato saboda shi istinja taharatul hadath ne shi ko alwala taharatul khabath ne istinja taharatul khabath ne alhamdulillah usman kai ne ka faɗi wannan ko wannan kuma khabath ne ahsan shine istinja babun sa taharatul khabath ne kawar da dauda ne kawar da najasa ne shi ko ita ko alwala taharatul hadath ne saboda haka bashi da alaka da juna alwalar ka zata inganta in zaka iya kuma iza in zaka iya kuma kawar da wannan khabath din ba tare da alwalar ka ta kare ba alwalar ka tana sai sa globe na'am har abin nan safa ma kenan wannan kai da eh har safa wajen eh wajen sanya wajen cika alwala ba kafin a sa ba ya hassafa ma kamar yadda yake kofi na'am na'am yin tafa tare da tarkibin ba ko da ta ga mutum eh wani lokaci ai zai irin wannan zai iya faruwa kamar alal misali irin masu tafiya kana cikin tafiya abin nan kana cikin tafiya ba za ka iya jira haka shiga ka je ka yi amma ma ai kaif ma yi tasawar yani kaif yi tasawar yani ka je ka yi ka yi abin nan ka je ka yi ka je ka yi bawali sannan kuma sannan kuma ka sannan kuma ka ce baka da halin da za ka yi tsarki amma za ka iya yin alwala yani wannan dai irin dai alghaz ne kawai yayi amma ni dai baran ya tasawurin irin wannan ba alaikum salam na'am
ana gudun mutane sai ka dina wajen shekara goma sha ana gudun mutane da sai aka dina wajen shekara goma sha sai wani sun yi ke ciwo ne masalacin kuma
a makabartar yayin an daina binnewa kuma kasusun sun riddige shi kenan amma akwai karzusuwa sai dai a kwashe su a yi musu wani wajen daban sai a yi gini a kai za a iya yin gini a makabarta da ta zamanto ba amfani da ita an daina binne mutane idan aka kwashe kasusuwan aka kai su wani waje daban kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a filin da ya gina masallacin sa sai da aka haƙe kaburbura da suke wajen ramuka kuma aka tuttushe su sannan aka gina masallacin eh ko na musulmi ne ko na musulmi ne a inda an killace an kai shi inda yake a ba a ce inda aka killace aka yi masa waje shikenan ba a yi ta'addanci akan haƙƙinsa ba in sun riga sun riddige a in akwai kasusuwa sai a kwashe su a je a binne su a wani waje amma in babu kashi ga baki daya ya riga ya zama to kasa an san dai an taba binne wani a wajen shikenan kawai sai a yi gini akai na'am alaikum salam na'am dangane da lissafin sarki musulmi ya sanar cewa ranar asabar da ta wuce shine ɗaya ga wata saboda haka yau tara ga wata yau tara ga wata kuma shine bi mujibin kuma a lissafin mutanen Kano ma yau tara ga wata tunda a lissafin mutanen Kano watan watan Rajab ya cika watan Rajab 30 daidai yayi a lissafin domin lissafin ganin Kano yana baya da na yana gaba da na da sanarwar sarkin musulmi a watan Rajab Allahu Akbar Allahu Akbar